dan uwa dan uwa ina zuwa na amana dan ina dan uwan ina gagare dan girman ubangiji tun da na riga na kaka dan Allah ka rabu da ni ina gagare cikin lagi ka tabbata kai ne gagare kai ne gagare komai in ka gani sai ka bari ka addabu kowa kai ne gagare

ana zaune lafiya kawai yara za ku zo ku fara zo ya kuke adam wannan lalata da mai taika yara ana fama da ku iyayenku ana fama da ƙoƙarin mai za a samu wanda za a kai gida a ɗan sarrafa amma kun kuna ta da hankali nono na kwanci zuba mun mugaye azzalumai kawai masu baki yariya nono na duka suka zuban min wayannan masu gudun eh, wannan nake suka zuban miki eh duka zo mu je zo mu je zo mu je zo mu je wallahi yanzu zan ce da inna me na kuka wallahi wallahi sai sun biya mu ai mun san gidansu tattara wannan abin ya zama mana shaida wallahi sai sun biya cabbi zan tattara mu je ai wallahi zan can banza ne ma wallahi ce sun biya ku ce ma za a ce ma ba za a biya ba kai kuma kuma asa da kuka yi wallahi kawai muna cikin tafiya sai suka zo suka barar mana da mu ai mu muka biyo su kun ga ita ma ta ta tsara kuma kun karɓi asara yara ne ƴaƴan yara goron asara suke rabawa cin ga ta karɓa ga hukumi kun karɓa dama ni na tun da mana na karɓi nawa amma wani wannan biye biyan ya ishe ni ai wallahi sai ya biya ke ke san gidan zai ko na sani to sai ku san gidan za ku yi wallahi gidan su za mu to sai ku sai ku tafi mu je gidan ni zuwa zan umma shiri zuwa zan umma shiri kar kar kar je su afkawa masu masu masu nan Allah taimaki waziri ya eh, gajiya lafiya la to wannan abin ya bani tsoro har yanzu mai gari bai zo mun zauna mun zauna bai zo ba tun da kaga bai zo ba akwai wani shahararren wani abu hmm. wani uzuri wanne ya hana mai gari zuwa gurin nan rabuwa ka da shi ba wata magana da shi ba to Allah ya taimaki waziri ni mun yi magana da shi amma kamar kullum kuma kamar yadda na saba sani na'am in dai ba abin ne ya kai ga matakin da ya kai ba na'am ai ba zai yiwu a ce an yi wani abu ba tare da kai ba wannan gaskiya ne to na ya fara gaya min cewar yana da buƙatar zai zagaya kan iyakokin ƙasarsa na'am domin ya tabbatar saboda rikicin kan iyaka da ake yi da ake yi eh yake ce min to yana so zai zazzaga to kuma kan bisa al'ada da irin wannan abin to da kai ake yi da ni ake yi ko da ban samu zuwa ba da kai ake yi na ya wuce wuri eh to amma ina da tunanin yadda aka yi da wannan al'amarin shine <coughs> ina ina sarkin dogare eh Allah ta yama tunda ya zaga ne akan wannan iyaka koki so sai masa addu'a Allah ya bashi nasara akan wannan abu da sa a gabansa eh gaskiya ubangiji Allah ta baki mai gari a akan wannan rigima da ake ta kan iyakoki Allah ya kawo ƙarshen ta shi kuma Allah ya bashi nasara a kai eh Allah kuma ya dawo mana da shi lafiya abin da zamu kenan tun da abin ya kai ga haka rigima yau rigima gobe abu ya ki karewa gaskiya to dole abin sai an hala da addu'a duk wata masifa maganin ta addu'a gaskiya dai Allah ka taimake shi amin dan manzon Allah amin Allah ya ba sarki nasara amin amin nasarumin Allah wa fatawan qaribun wa bashiril mu'minina eh duk abin da zai ubangiji Allah ba shi nasara akan su Allah dora shi akan su domin ya bi su gaskiya a kwarai da gaske eh ma da gami banna ma dai Allah ya sa shi mai gari mai hakuri ne eh. inda wani mai garin ne da tana abin ya zama fitina sosai abin ya takude eh. to ba shi da dabara ba shi da wani wayo eh, sai abin da Allah akan kansa kuma dama Allah ba shi rinjaye akai amin amin dama yau ina da wata magana na'am tunda Allah ya sa shi mai gari baya nan na'am in an same ka kamar an same shi wannan gaskiya ne <laughs> eh ai ba <laughs> mm, zawarin nan to ra'ayin gano da muka daidaita eh dama ya ce eh, eh, wannan ba kun shirya <laughs> eh, to za a daidaita wannan abin sauki ne in na ga mai gari sadaki da damun za'in al'ada ai duk ba je gagara ba ba je gagara ba da na yi niyyar shi kansa Alhaji Ibrahim dan kwairo na'am nace to ko dai ban samu zuwa ba kai sai kai bai bayani ba matsala <laughs> ba matsala to ai wani kace wannan ai wannan jini na ne ai dan uwana ne jini na ne duk abin da kaga an masa hmm. duk abin da kaga ina yi sai ya gaya min kuma duk wanda ya je ci sa sai ya gaya min kwarai da Allah sa ka kai ne farko ba yawwa ba tone tone aka ai kai ne farko duk ma wanda ya je ai bayan ka dai in ana cin bore ba a tone cikin sa <laughs> Chabe! Hey! Kai! Oh, Azana bariki! Me zan gani haka? ‘Yan mata sun shigo rera saka. Na san daga alamu tatsuniyan gizo ba ta wuce sakoki. Yau kuma me ya aikato? A'a, ta me zan musu? Sun shigo ba ma ba komai. Kuma sai kin sa dokar soja. Ni ba zan musu magana ba tun da ba su yi min ba. Kwakwa. mu da muka kawo kara ina mu ina wata sallama ɗanka ne ya zuban min da nono na ƙwarya uku na fito da shi gashi ko biyar ban yi ba ya zubar mu kuma idan na koma gida ina wuro Allah yanka ni za ta don haka dole a biya ni nono na gaskiya ne to kufa na gama mun ibo ruwan mun ibo ruwan mu a tulu ɗanka ya zo ya bige mu ya fasa mana tulukan mu duka biyu kuma don haka a biya mu ku jira ku jira ku jira a bani bayanin dalla dalla yawwa Ke buhula na yi mun bayanin kin ji? Ɗanka ne ya fasa min ƙwariya da nono sai faifai ya bani da shi don haka dole a biya ni. To. Kuwa! Mu kawai za a biya mu tulun mu, a biya mu tulun mu kawai sai mu je mu ɗebo wani ruwa. Shikenan. an gama saboda a kuje za a yi bincike kamar yadda hukuma take so idan a gano ku ne da gaskiya to za a yi musu hukunci daidai da in a gano shi ne da gaskiya to dole za a hukunta ku daidai da yadda hukunci ya kama domin mu ba masu sauci Zan bincika ku je. Mu zo ya fasa mana abu ka ce wai ɗanka ne da gaskiya to wallahi gidan mai gari za mu kai ai ba fin ƙarfin hukuma. Wallahi gidan mai gari za mu kai. in ya zo mai gari ya amsa mana. Ba za a hana ku karɓar haƙƙin mai gari. A sai kun dawo. Soja. Abin da fa kake yi baka kyautawa. kullum sai yaronka ya janyo jaraba da rigima cikin gidan nan ka ɗauki baro da takarda kai ta rubuta rubuta rubuta ya ƙi ƙarewa ko ina kake kai rubutun oho. <laughs> to a Allah da iko yake ke biki kai ba wallahi biki ma ƙara so mu ma bare da naki kai saboda abin da ya saka mun zauna da mata a bariki mun ga yadda mata suke mata gugu ake harba gurnet akai mari kai bango kina matar soja biki taba nuna sha'awar ki ba iya furfurtar ki a cikin gida to biki kai ba saboda haka ki kiyayen ki bar ya aiki daidai da doka ki ji na miki bayani dalla dalla ai dole in yi rigima rigima san raina eh. to ba ka da labari rigiman ma ni na koya mata rigima rigimar da ta zo ta je ta koyi rigima ni na mata yadda za ta yi ta je ta koyi rigima ta kara rigima ta zo ta ta hargitsa rigima ta same ni kuma da kika tattara ta a ɗakin ki ni ne mata yankan kubiya fitan goda Allah Umaru dan duna na gwambe Umaru dan duna na gwambe Umaru dan duna na gwambe Umaru dan duna na gwambe Umaru dan duna na gwambe Umaru dan duna na gwambe ɗanɗanduna na gwambe umaru ɗanɗanduna na gwambe umaru ɗanɗanduna na gwambe umaru ɗanɗanduna na gwambe ɗanɗanduna na gwambe ka san duna na gwambe ka san duna na gwambe kai kai kai ma cillin duna

Shi ba ji. Arne na kan iyaka. Zan ka daɗe. Allah ya taimake ka. Allah ya ƙara lafiya. ne zai taimaken da? Ba ta ne sani Allah ya taimake ka. Ai Allah na ce. to da waye mai taimakon duk Allah ne zai taimake to in ban da abun ka waye mai taimakon mai gari in ba Allah ba ai abin da na faɗa kenan Allah zo لا اله الا الله daga wannan masifa sai wannan masifa wai waziri ana faɗa da wasani wayo ga kura ga gudu na ya kare wayo Allah yeho yeho Ay! Yahoo! Kura, kura, kura, kura ta kace za ta wuce Kura ta dake a gari. Ina ta yi. Kuza kura. Ina ko ta yi. Yamma ta yi, kudu ta yi, arewa ta yi. Ta Allah ka tafi da ni. Yahu. Ko ina tana na. Ka zauna ka ce mutane gudu suke ta yi. Sai ka taho. Kana, kana, kana, kar ka bane ta kashe ni. Yahu. Wayo Allah na. Wayo, wayo. Waya! Waya da da! Action! Wa alaikis salam, a shabat. To aikin shigo kina ta wata buɗa. Ai ko gwamnati aiki take wa jama'a ba. Sorry da Allah daga buɗa za ki fara. Ai ba sallama a can kika yi sai buɗa. Mu je action. Masha Allah. Amma buɗa ta mata kaɗan. Buɗa ta yi kaɗan. Yawwa. Ba ki iya buɗa ba? wanda za ka hau kai ko ni mace bari mu zo mu rike hancin yau haka za ki mu je fiko action ayyiri da Allah saudat me kika shigo gida kina ta wannan ƙara ko cikakkiyar sallama baki ba ai ko gwamnati aiki take wa jama'a ba ƙarar banza ba amma ba ni labarin wannan kuwa ta yayi kwantar da hankalinka in nace ta ce in kawo budurwar da zaka aura wanda aka ce za a yi haɗin zumunci ne to ai sai ki ce ta buɗe fuskarta wanda muke wayan nan ce ki ce ta buɗe fuskarta masoyi ya ga masoyiyar su wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne yanda nake jin muryarta san ba za ta kasance a haka ba ya ita ce karki raina daman saudat kin saba raina mini hankali saboda haka a je a mayarwa inda ita ni ba ta min ba ba za ku ɓace ku bani waje ba

masallacin nan kada ku ƙarasa ƙarasa gininsa domin muna samun 'yan sulalla a kan shi za ka sake kai kuma na shi gudan allah sakewa zan yi rashi ƙir ah, salamu alaikum a ah, barka dai a ah, a masallacin nan nace ada kada ƙarasa gininsa domin muna dan samun 'yan sulalla a gare shi yawwa ku bashi yawwa ɗan gari eh bai shi yawwa salamu alaikum ayyurri masha Allah dakata saudat wannan wani irin kuwa ne kike kika dame ni da ƙara ai ko gwamnati aiki take wa mutane ba ƙarar banza ba amma me labarin wannan kuwar taki hmm. yaya ai ka kwantar da hankalinka inna ne ta ce na ne ta ce a kawo maka wadda za a aura kawai ka miƙe sai ka ce ta buɗe a fuska a yi kaza kaza na ne ta ce a kawo maka wacce za ka aura <clears throat> masha Allah wato ita ce wani suna ma na baɗa ɗazu saudat ko in eh, na ce ta ce a kawo ma amaryar gata ni kuma me suna na ta ce saudat eh sa'adatu na ce mu je sai kai masha Allah dama aika sanda masha Allah aikin oke da ba hasko ki ake Masha Allah. Wato ita ce sa'adatu da muke ta waya kenan. Yau Allah ya haɗa mu. Saki mata bayani masoyiya ta buɗe fuskar ta masoyi ya ganta ba. <laughs> Buɗe fuskar ki. Masha Allah ya eh, ka ganta? Ka talla ya kure na mun hankali. Tashi. Yayi tsaya a tashi action. Ƙarya ne wallahi. Yanda muke waya da ita muryar ta nake jinta ba za ta kasance a haka ba. Ke, dama saboda kin cika rena min hankali. Tuna rantsi da girman Allah a mayarwa inna ita ni bata min ba. Sake mu a mayarwa inna ita. A mayar da wa inna ita ni bata min ba. Ke ya Ina ku ne To. Fita shirman banza shirman wuta. Wallahi da na buga muku wannan itacen a tsakiyar ka. Kun bayar ustaz shirme ne da shi ai mun fi kowa wayewa ta mu da qur'ani yake kanmu a sanin da wayewa